أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما من أحب وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد اليوم التنين إشرين دا سفر دا na dubu da دا hudu دا talatin دا biyar daidai da talatin ga watan sha 2013 za mu yi karatu na hamsin da shida a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa qawa'idu majdin lam yashinha tad'u wa ajnasu fakhrin lam tazal tatanawwa'u wa hal fi 'ulahu lil mukhalifi madfa'u لإثرائه بالليل والناس هجعوا دلائل نستهدي بها الشرع والأقلام دلائل زادت في بلا الدهر جدة أمالت قلوب قلوب العارفين مودة فلله منه أدخر الخلق بردة لأروى عباد الله بدءا وعودة بأن ملكت دون حديمة الحدلة أتن كراتون دي gabata ai magana ne akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake zuciyarsa lokacin da hali lokacin yana yaro sannan ya aiko shi a lokacin yana da shekara arba'in bayan haka ya zauna a makka shekara goma sha uku a madina shekara goma shekara sittin da uku kenan kuma wayannan shekaru su abubakar siddiq ya yi su umarul faruk yi su ali ibn abi dalib yi radiyallahu anhum ajma'in shehun mama usman mujaddiduddin su ya yi sittin da uku Allah shi kara masa karamar barzahu to shi ne ce kawa'ido waɗannan asul yana annabi sallallahu alaihi na da ƙawa'idu majdin asulla na girma foundation foundation na girma wanda ta ba'udu'u rauraya da girgiza da rushewa shin ha. bai aibanta su ku ba zai aibanta su ba wa ajna su fakharin yana da abubuwan bugun gaba kala kala lam zalta tanawwa'u ba su gushe ba suna nau'antuwa kullun suna nan kala kala wahal madafa'u shin akwai matun kuɗa fi ulahu ga ɗaukakarsa lil mukhalifi ga wanda ya saba ga ɗaukakarsa wanda ke a gensin ɗin ɗaukakarsa shine kahiri akwai matun kuɗa ya za a ya tunkuɗe ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi ba zai iya ba dala'ilu hujjoji na stahadi wanda muke shiriwa ga ashar ga shari'a wal'akala da hankali biha da hujjojin ga shari'a ga sunan an zuba ga hankali ma ga sunan an zuba to sun tabbata li isra'ihi ga isra'in da Allah ya masa billaili da daddare wannan su hujja wa alhali mutane suna can suna kwana suna kwana can Kalilan min kanu kalilan min al-layli ma yahja'un shine hujja'u al-mahja dama wurin kwanci to nasu hujja'u nan jimla ce itiraliya ma'ana isra'i na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna irin sa ga shari'a kuma da hankali bayan haka yace ce da la'ilu hujjoji ne waɗanda zadat jiddatan suna ta ƙara sabanci fibilar dahari a cikin tsufa na zamani a cikin shuɗewar zamani kullum sabuntaka suke ƙarawa amalat sun karkatar da ƙulubal arifi na zukatan masanan Allah mawaddatan ga soyayya ga Allah arifai hujjojin canjan suka diba suka yi soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta haƙiƙani falillahi Allah ɗaya san daraja min huta annabi sallallahu alaihi wasallama harul shi shine mahi tsarkin talikai burdatan gabargo ma'ana dai shine mahi tsarkin talikai gaba da shi da yamma manuwa kawai la'arwa wallahi ya kwadda ibadallahi bayan Allah bada'an wa audatan farko da kuma sake komowa ba in ya baka wushi kenan a'a da zuwanka na farko da sake komowarka duk annabi sallallahu sallama ba zai kasa baka abinda ya tashi baka ba na kyauta can ya ce a dahar alkharki burdatan wai ya kamanta shi da bargo saboda kaiwa matuƙa ga tsarkakar ɗabi'u da kuma talitta ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a nan kuma ce na rantse da Allah ya ƙwadda bayan Allah bada'an wa audatan harko da kuma kankomawa shine lokaci bayan lokaci can fa miqdaruhu fil bad'i wal audi a azam audi din nan bayan haka da miya kwashe su bi an fuli kaffin bi an muli kaffin da ɗan yatsu na tahi wanda addimatul haɗala gizgizniya mai yawan zubarwa dunaha tana ƙasa ga waɗannan ɗan yatsu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta kai gare su ba alahul kaka ja innahu haƙiƙa shi annabi sallallahu alaihi wasallam alfar urehe ne ɗane ne alladhi bazza aslahu wanda yarin ja ya tsere ma tushensa shine ya ya yi annabi adam alaihi salamu daraja Kuma ba asar rahamanu mislahu sarki allah mai rahama bai taba aiko mislahu irin annabi ba fi a cikin manzanni Mu ba zai aiko sa ba domin allah ce wa khataman nabiyina laysa li khalqin ba dama ga wani kowane taliki mutum mala'iki aljani komi an yi samiya ya gitta fadlahu daraja ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Tammal faharu abin bugun gaba ya cika li Adama ga annabi Adama Alaihi salam na najlahu domin annabi sallallahu sallama ya kasance ɗa ga annabi Adam Alaihi salam don haka annabi Adam ya ishe shi alfahari cikakki. laqad haƙiƙa wallahi tabbas hazal far'u wannan rehe shine ɗa faƙa ya cere ma'al asla tushensa annabi adam fi rutbati ga darajarsa tawadu'atil aqdaru gaba ɗaya darajoji na mutane sun ƙanƙanta darajoji gaba kowace irin daraja gaba sun ƙanƙanta duna makanihi koma bayan daraja alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam famal gaisu ba wani girgije illa kadaratun wace tab min bananihi na kanun harutta ne tab guda ne ga kanun haruttan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walal gaibu ba wani gaibu illa nuktatun wace kaɗan ne min bayanihi na bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam dala'ilu tashrifin dalilai na ɗaukaka wadda ƙadid salat sun sadu wani ya ruwaito bayan wani wani ya ruwaito bayan wani sun sadu naklan ga cirata babu in a cikinsu to li'in ba'ihi ya tabbata ga labarurukan da yake ba su wa bilgaibi na gaibi kabla awanihi kamin lokacin abin ya ya gaya maka abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru to yannan su ne ke nuna ko suna daga cikin abin da ke nuna ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam aminun annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce ne ala wahayil ilahi akan manzancin Allah wa dinihi da kuma addinin Allah bada annabi sallallahu alaihi ya bayyana fatamannal badaru duk da sha hudun wata sai da ya gurin dau a jabinihi da dai a ce shine a hasken goshin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ga wani sahabi radiyallahu anhu ana ce masa jabiru ibn samura yace na ga annabi muhammad sallallahu alaihi yana da wata jabba ja yace an anzuru ilayhi wa ila al-qamari wa indi ahsanu min al-qamari yace da ni gane shi ni kama kallo ne ina kallon wata lokaci guda yace na rantse da Allah ya yi wata kyau sallallahu alaihi wasallam wajada annabi sallallahu alaihi wasallama yayi baiwa fa waddal gaisu girgije yayi guri ya so a ce shi afai da ma'inihi zubat marmarun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina girgije ina baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka mu nan, la na khasha balalan ba mu gudun wata ɓata, sannan wala azla ba mu gudun mu shiga wani kukunci wani tsanani don mi madaddari kun mutukar zamani to don mi ishiraki mar'ahu saboda hasken huska ce ba za mu ji tsoron bata ba wujudi yaminihi saboda kyauta hannun dama ne ba za mu ji tsoron mu shiga cikin tsanani ba lafin wani shirin murattabu la'abha wallahi ya zam murshidan mai shiryar da suwa anid duniya daga ahitabatun duniya ila dini a tasan malahira wa ragiban yana mai tasuwa. fihi ga lahira wa muzahidan yana mai gudanarsuwa fiha ga duniya ma'ana annabi sallallahu sallama yana cewa abi addini a hitabatun duniya to nan laffun wa nashirun murattabun ne don wafihi fiha ragiban wa muzahidan ragiban ya koma mafihi wa muzahidan ya koma mafiha bayan haka la'audaha wallahi annabi sallallahu alaihi ya bayyanar da mahafiyan abinda abuwa ga mutane ya faɗa musu shi la wallahi ya gyara mufsidan duk wani mai banna ya koma daidai la asbaha wallahi ya zan sayi sayidan shine jagora lil kulli na kowa fi dare na duniya da lahira wa ka na riƙashe ka ka tafi ka bincika fas'al ka tambaya hal tuhissu lahu misla ko ka ji ɗure iri ne a ce wani gari ko wata ƙasa ko an taɓa iri ne ka taɓa ji a'a yana cewa can a in nazarin fil ta ta'lam bi annahu ka ahmada lam yukhlaq wala huwa yukhlaqu wa nuri madad dahri lam yukhlaq wala huwa yukhlaqu aw nuri fasa'id wasabir hal tuhissu bi mislihi bayan haka sai ya ci gaba da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irinsa don haka a barru ne mahi kyautata wa ibadillahi bayan bayan Allah gaba ɗai duk ya su kyautatawa dinan ga addini wa adatan da kuma ɗabi'a bayan haka wa an fa'uhum shi ne mahi amfaninsu ga bayan Allah ifadatan ga amfanarsuwa ɗalibi na ga masu biɗa kyauta ba wanda ya kai kyauta a nai Muhammad Salasu, don shi maha aljanna ya ba suwa gaba da. wa asbatuhum shi ne mahi tabbatar duk bayan Allah siyadatan shugabanci fi kulli babin ga kowace ƙofa shine shugaba in kyauta ce in asali ne in kyawo ne in hankuri ne in komi ne ne ba a kai annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam daraja da in kana rasulullah idan manzannin Allah sun kasance sadatan su ne jagororin nasu ga mutane to fa ahmadu annai muhammad sallallahu alaihi kad sadan nabiyina ya shugabanci annabawa wa rusula da ma manzanni anan ko da yake ga wajahin larabcin kamar ala sabili tashkiki to wannan ba bisa ga shakku ma'ana tabbas manzanni su ne shugabannin mutane tunda su ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabanci duk annaba gaba ɗaya kuma ya shugabanci duk manzanni gaba ɗaya kamar can wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko wa in adari la'allahu fitnatun lakum da dai sauransu to shi ne ce shafi'ul wara annabi sallallahu sallama mai ceton talikai ne wal alhali lokacin tsoro kad balagal mada ya kai kul ya kai matuka wa qad shamila al nabiyya tsoro gaba ɗaya ya game duk annabawa annabiya ɗin nan alif jinsiya ce istigiraƙiyya listigirakil jinsi duk wani jinsi na na ba annabi to wa ma ada bai ketare kowa ba shi tsoro in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su annabawa tsoron su na girmama Allah ne su ko mutane tsoron su na azaba Allah ne faludu ku kowa na nafsi nafsi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ummati ummati sallallahu alaihi wasallam faludu bihi don haka ku dogara ku labe ga annabi sallallahu alaihi wasallam يا akramar الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العممي إنج محمد البوسيري رحمه الله فلوذ به كل بيغا أني محمد صلى الله عليه وسلم تنجوك سيرا فإن محمدا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم la'awwal wallahi shi a farkon matal kahu ummatuhu gada wanda al'ummarsa za ta haɗu da shi gobe lahira tulaƙi za ta gamu da ko attarhiba maraba wal manzila sahala da kuma masauki mai sauƙi bihi albarkacin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda mutane da yawa za su ga aljanna cikin al'ummarsa bila hisabin wala iqabin hamma wasu za a sa cikin wuta ma'aiki sallallahu sallama ya tsamo su a cikin wuta ɗin abal wajdu baƙin ciki yaƙi illa an ka sai dai inda dani nuna na uka ne yanzu duk son da ni ma ma'anar sallah sun ban samu ziyartarsa ba to sai dai in fannin fannunnuka na damuwa le shauƙin saboda bege barawan da gaba ɗaya ya heƙe kalbi zuciyata a fala gaba ɗai shi zuciyar ya tsawaitar da shi junahu baƙan ciki nai ma'ana baƙan ciki na zuciyar ya yi min yawa ko ko a ɗala shi begen ya tsawaitar da shi hu bakan cikin zuciya kamar da heke zuciya idan bikiral mukhtaru idan an ka ambaci annabin zaɓi duk sa'ad da ji an begi annabi sallallahu alaihi hanna haninuhu bege ne sai ya beganta ma'ana ya karkari kamar wani mawaƙi na cewa fala muznatu wadda qat wadda quha arda abqala ibqaluha kaga wadda qad wadda quha sun zubo abkala ibkaluha tsiranta ya yi tsire shine hanna haninuhu gaba dai begen ya bege da kansa ya jingina ga masdari ko kuma hanna sai yayi yi haninahu nai, sai zan hanina da nasba la astamdiran nadam wallahi tabbas sai na kama zub da hawaye na ma ishtu muddin ni raduna hu ban samu zirta wallahi ba zan ba kuka ba asa ana tsammanin dulu hadal bu'udi tsawon wannan nisan da ni kibuni ya bayan ta min da wasla saduwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma da baya in samu saduwa da ma'aiki cewa وربما تشكى الفتى أدواءه وهي تبرأ fayala muhibbin ya mutane ku yi mamaki ga mai su ko fa fayali muhibbin muhibbin ya mamaki ga mai so wanda shi mai son nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ri asirbuhu an hirgitar da zuciyarsa an hirgitar da rayuwarsa gaba ɗaya ya hirgice ya gigice ya ɗimauce lilbaini saboda rabuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi yartahu qalbuhu amma zuciyarsa takan yi farin ciki li biyun nabiyillah duk sa'ad da an ka ambaci annabin Allah shi dai an magani gare shi wa malli bihi wa zai lamunce min da zartan ma'aiki wal mar'u mutun ni kenan ya kusihi dhanbuhu zunubi ne ke nisan tashi daga ziyarta yudkharu qurbuhu ai ana aje kusanci nazirta annabi sallallahu sallama ne li ahli tuqa wal birri ga masu tsoron Allah da kuma aikin da Allah ba ga irin mu masu saba. wa anna limitli ya iri na an yakuna lahu ahala ya kasance ya samu cancanta ga kusanta wanga irin zunubi ya min yawa sai dai wata rahama ta Allah wannan shine karshen harfu lam alif na lamali duk kuma sai harful ya'i shine harafi na karshe kusan kuma harafi na ishirin da tara wanda sauran karatu biyu kenan mu ruhe mu sauke wannan ishirin ne Allah subhanahu wa ta'ala shi taimaka mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh